sake sada da ku a cikin shirin namu da muke kawo muku rana wata yau duka na mace a gidanta shirin tambara ina kwana na ranar yau muna isar da gaisuwa mu ga duk wanda suke kallon mu a daidai wannan lokaci haka muna fatan wanda duka suka tashi cikin koshin lahiya muna musu barka da yau haka kuma wanda ba su da lahiya Allah ya koro musu da sauki muna fatan wannan kasar tamu Allah ya ba mu kwanciyar hankali ciki da zaman lahiya cikin zuciyoyinmu haka da cikin gidajenmu muna fata wanda duka ma'aurata da suke gidan aure Allah ya hore wanda suke cikin zaman zaman gidan armen kuma Allah ya bada zaman lafiya da abin da lahiya za ta ci muna fatan masu gidan halaliya su duka Allah ya bada sa'a da rabo muna watan da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa can yi musu nan kwanciya hutawa muna watan kuma Allah ya sa Allah ya kaka ya haskaka kabarin su mu da muka yi saura Allah ya sa mu gama da iskan duniya lahiya haka wannan shirin namu da za su gabatar da shi bisa kan technique muna da Abdurrauf kenan dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka latanti fatima da salai ita ce bisa kundin rubuce rubuce in mun kara ko in mun rage da minti guda tana tana rubutawa latanti muna neman afuwa ba mu sauƙin harawa ba haka nan ga kamera biyu take haskaka mu abdul eh, kamera biyu take haska mu shi ne ake ce ma shaf mun muni kenan mina baba dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka nan ɗakin magana ta kuce ta kullum dare biyar shirin halimatu bukari nike muku lale marhaban cikin wannan shirin na ranar yau kuma ina da tare da babban bako mai sauraron mu ne fidar auditor na tambara mai hassan kenan hassan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to madalla malam hassan muna maka barka da ka shigo cikin wannan shirin kuma mun gode da wannan gayyata da muka yi maka ka karba gaskiya ne ma na ji daɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tele tambara da maradu insha Allah. Tawon madalla mun gode za mu shiga cikin shirin kun san wannan sati da ya wuce wancan sati da ya wuce mun yi muku ne bisa kan masu jiki masu shan kiba bisa shi muka yi muku amma wannan sati kuma muka canza tunda kun san kullum da sabon lo abin da muka ɗauko muku maudi'i muke ɗauko muku. Wannan maudi'i na ranar yau da muka ɗauko muku mun ɗauko shi ne bisa kan in an ce tabbas saka tabbasaka dai kowa ya san tabbasaka a nan kasan mu ta Nijar abu ce da ta samu karbuwa da ta samu karbuwa da karhi tunda in an diba yau to basakan nan eh, wasa to basaka tun ana dokawa lokacin nan a ce kabila eh, da kabila ko a ce eh, a ce ba are iya wasa da babarbare da bihilla ce kun gani ko to amma yanzu abun ya kai ya kai kanan miji kaunan miji tana wasa da miji to ka gani har ya kai kuma yau iya mata suna wasa da iya maza kenan hasai zai da me ake cewa hawaize to mm. madalla kuma yau har ya kai manyan mata uwar gidin ne suna wasa da kananan mata to kaga duka abu ne da yana ta samun eh, amfanin shi kwarai tunda abu ne in mun kama shi mun karfafa shi abu ne da zai hidda dukkan wani wani abun zuciya cikin zuciyoyinmu muna yadda wani abun ko kana cikin wani fushi ne ma to ba shin ka yazo zo yi maka wasa sai ka ji daɗi kuma shi ɗin ke hudi maka gaskiya a wasan ba hudi maka gaskiya in ka kai kai tunani sai ka ce wallahi to ba shi na shi dai ke hudi ne gaskiya to kun ga abun nan da ya hudi da kai wata kissa nan da aka ce za a binne wani toma shi za a binne shi na san kai malam hasan baka mance da wannan kissa ba da ake cewa eh, har ma lokacin nan ne ma annabi ya dariya ko yaya ne suke cewa da aka ce a zuba kasa da yawa bisan shi oh. na mance wannan kisa na san da kana ta domin ita an an jima da aka ce to ba shin yace aka ce wane ne ya rasu yace to in kun ku zuba mishi kasa da yawa aka ce nan ma abun nan yayi ma Allah alfahari ya ji dadin shi tunda abu ne da ana son wai har ma ka mutu ma ana cewa a zuba kasa bisan ka da to ka gani duka abu ne da gaskiya mun same shi tun tushe na farko kenan ya kamata mu damka mu kama wannan abu mu kama shi da kyawo ya zamanto shine zai zama alfahari cikin zuciyoyinmu tun tunda yau da shi muna samun zaman lahiya tunda in an ce ana sa wasar ta basaka cikin cikin harakoki abu ne kuma da zai kara mana don zumunci cikin al'ummar mu in an diba yanzu ka gani kullum emisa ina ina tabo arawa ina tabo bare bare tunda ni yanzu a matsayina na bihillata ko na ga ba are sai na yi dariya ina dariya tunda na ga abokin wasana ina iya faɗi mishi komi to ka gani su ma haka nan suna iya faɗi mini komi to dan shi ne kun gani abubuwa kuma ko cikin harkokin publicity ka gani ana gamawa da abin tabbasaka tun da abu ne da ke ƙara danƙon zumuncin al'umma gaba ɗaya abun nan na birgewa yau har ya kai ma mata da miji ma da kwai sauran da suka gane sai ka ga mata da miji ana wasa to duk wannan abu abu ne da ke sa ka yarda da mutum kuma sai ka sa kuma wani abu cikin zuciyarka da baka da wani eh, wani mugun nufi ga mutum kai kana abu dariya ko kai wani abu sai ka gani kai dan uwanka ya faɗi maka gaskiya ko kuma kana iya faɗi mishi gaskiya abu ne da ke daɗi cikin al'umma ka ga ana wasa da jura to ka gani to malam hassan kaji bisa kan maudu'in da muka dora ina jin me zaka iya cewa bisa kan dangantakan nan da yan Nijar suka kama shi da gaske me zaka iya cewa bisa kan wannan eh harakar tabbasaka saka to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu eh, kallon mu eh, gaskiya eh, shirin maudu'in kamar na tabbastaka <laughs> abu ne wanda ya ba mu zaman lahiya ya ba mu kuma kanmu kanmu ya haɗu kaka <laughs> kamar kowa ya yarda wani kowa hankalin kowa ya kwanta <laughs> to lalle tabastaka abu ne wanda babu abun da ya yi nan na a nijar eh, eh, eh, tunda yanzu kana ga in kaga tabbashinka duk yadda kuka yi ma juna shi a wajen shi babu ya kaman ya dibi kaman kai tabbastaka shi kai wanda yake kai wanda kaka wasa da shi to kaga kenan kana iya yi mishi abubuwa da yawa wanda kamar yanzu sauran mutane eh. abun da ba su gane ba cikin tabastaka shine kamar in za ka wasa da mutum ne eh. ya kasance kayan shi wasa wanda ke kama hankali wanda kuma da ya ji wasan da ya san da cewa wanga lalle wanga abu wangan magana da ya gaya min tabbashi na wannan ga wasa da ni na to amma yanzu sai kasance mutane ba su haka nan sai ka ga mutum ya ɗauko su maganganu wanda kai ma da kanka kai da ba ta bashin shi ba in ka ga maganar nan kai ma maganar nan ba ta yi maka daɗi ba haka haka ne to cikin tabbas taka lalle an samu abubuwa da yawa wanda suke da muhimmanci kwarai kwarai ko ko to mhm. da farko dai ina iya cewa eh bayyana ce ya arami eh, ba'ara kwarai ko haka ne gaskiya ne wannan eh to babar bare shi ma gashi nan shi ma ya auri mhm. bahillata ko bahilla ko bahilla ce ya dauki babar ba to ka gani to duk mhm. kuma wannan yana cikin kunce hankali duk inda ka ce ka san da cewa lalle wanga tabbashin kana wannan gaskiya ne kaga sai ka ya kwanta mhm. kai ma sai ka ji dama da cewa lalle ka zo inda ake son ka haka ne gaskiya ne amma in ka taho wajen waɗanda ba ku wasa da juna mhm, mhm. kaga baka jin daɗi baka jin daɗi wannan gaskiya ne lalle akwai abubuwa da dama wanda so mutane su gane shine kamar dan uwanka wanda kake wasa da shi ya kasance ka san abubuwan da zaka hidda gabacin ka ga wannan gaskiya ne to mhm. lalle idan an kula da haka nan mhm. duk yanzu tabastaka mu insha Allah sai ya samu karfi sai ya samu haka eh, sai ya samu kaman tsayin diddige mhm, to yanzu abun da Allah shine in muna wasa da juna mu san da cewa lalle wanga abuwan da muka nan ga yi babban abu ne kwarai ko kwarai ko tunda yanzu wanda baka sani ba in kana wasa da shi ka sani cewa lalle eh, tabbashin kana duk abin da kai mishi shi bai kama ka da wannan bai kama shi da shi baka bai kama ka kwarai ku da ya san abokin lokacin nan kana ganin malam Hassan ban kai mm. zancen ka ba mm. in ma kai wasa da abokin wasan ka mm-hmm. sai kai fushi in wata bununuwa ta to maka gaida za a ce wai kai mishi fushi sai eh, ka gani wani sanyi ne nan da ke sai ka gani ka ce to ni da wane ne ne ma fushi da yi mini wasa sai a ce a kai ma abokin wasan ka fushi dan shi ne wannan lokacin likomi suke ce mishi ya hito maka ga ido to yanzu dai latanti wannan abu har yanzu har gobe akwai shi akwai shi ko tunda yanzu ni da kaina wannan muka nan ga magana nan eh. kamar na saba tafiya wajen wani mai bitimi hmm. nan na eh. ce mishi ya saida da ni ce mishi ya sai da abu kaza eh. sai ya ce min yanzu sai watsi da ni bai nan ga yi min magana mhm. yana magana da wani cin shi kaiwa ne ni ni a yace ka sai da ni abu eh. kawai to sai sai yi min bakan magana mhm. ni kawai da sun tabba shi ne dan kama shi da wannan kama shi da shi ba duk tahi kawai ni fushi nake to bai in tahi waje wajen wani wani waje in ta in nemo abin da abin da nake a sai da ni tunda wanda ya eh, ga eh. ban samu sai wajen shi ba sai su yi mhm. to wallahi kafin a ce da sahi magana na wanda ya gaya min ban ji daɗin shi ba amma ban maida mishi malaka ba mai da mishi ba wallahi wani kulu ne ya hita mishi ya hito mishi ga idanuwan shi nan nan <laughs> yanzu shi ya san da cewa dai lalle wallahi ya yi wasa da tabbashin shi ya yi wasa da tabbashin shi haka ne to yanzu shi yana Allah Allah eh, mm-hmm. wani ya taho wanda ya sani gidanmu ya gaya mishi kai ya ce kai wallahi wani wahala ya mishi mm. wasa mm. ni kuma a wannan abu na ga cewa bai mishi daɗi ba bai mishi daɗi ba to kuma ga abin da ya hito ga gare ni haka eh, eh. in ina kokari ta gidan mu na sai mun ka gama da shi bisa hanya sai mun magana ce shi kai wa babu komi kuma daga garan nan ya sa ya ya sa to haka ne to ka gani abu ne da mm. iyaka da dankon zumunta mm-hmm, cikin mm-hmm. zukatta tun da kana shin daɗi komi wani ne wani yanzu ina iya maka yanzu ina iya ganin wata to ba shi ya ta da babban shi ce ke katuwa to ke gani wani ba iya faɗi mata haka nan amma ni ina ce da ke katuwa ko kuma mm-hmm. henin bara to kaga duka abu ne da kana iya faɗi ma abokin ka. Eh. musamman ma kaga harkokin yanzu malam hassan abubuwa ne da kana gani ya iya ta da karfi cikin kasar mu ta Niger mm. kenan a bangaren gwamnatocin mu ma ya kamata a ce da an samu kuma an ƙara wannan ya karfafa kwarai tunda abu ne yanzu ko ka ɗauka a siyasance yanzu ka gani yan siyasa ma ba sa kabilanci cikin rayuwarsu ba duk yau kana ga farti guda da kwai baka ce bahaushe kai ka bi haushe uh-huh. ba zubar mai kai ka bi ba zubar a duka duk ana cinkoso ne ciki tunda ka ga wannan ma ya kara karfafa dankon zumunci cikin zukatanmu mutane sun gane da haraka sai da haka nan yanzu malam hasa ina yi ka kana da abokin wasa lallai ina da to ma da ina da kuma na san ina da arawa <laughs> kenan ta bi lace kake eh wai lace ce ko na san cewa ina da ina da babbar bara kuma to ma dalla to kaga ni ko mm. to kaga haka nan harakokin dai sai a hankali mm-hmm. tunda abubuwa ne da yake kara danƙon zumunci musamman wajen ma'armatayya da ake yi mm-hmm. musamman wajen ma'auratayya kana ganin wane fa are ya armi bihilla ce mm. kuma sai ka gani shi bihilla can ya koya mata shi eh, ya koya ma ba'ara hillanci sai ka ga iska ba'ara tana buga hillanci to ka gani abu yayi kyawo abu ne da yake zai kara ga dankon zumunci tsakakkanin eh, eh, zamantakewa to kaga abin nan na da daɗi to gaskiya ya kamata wannan abu mu karfafa shi da kyawu ya zaman to mun rike shi musamman na ƙasar mu ta Niger yau in an ce harakocin tabassaka da yawa muna ganin abubuwa ne da ake al'umma sun suke alfahari da wannan hmm. wannan abubuwan na tabassaka to gaskiya sai mu ce abdurrauf na san da yawa arawa da basu da arauci da suke da araucin da barbaran da basu iya ma burabuskun ba da sauransu duka suna jiran lambobinmu don su masu tsoma bakin su cikin shiri to kana gani ma in in ma tun eh, surtu in an ɗauki matasa mm. wanda ka tashi da shi tun yaran taka kuna sai ka kuma kun tashi kuna wasa eh, alhorma kuma ba abincin wasan ka bane mm-hmm. Abincin ka ne mai kun sa wasa tsakanin ku tun na yaran taka sai daga an tashi ana yin shi to wannan kuma shi ma abu ne da gaskiya iya da daɗi ga zamantakewa haka abun harka rayuwar duniya ta ci gaba to gaskiya yau gunshi Maudu inda muka ɗauko kenan dama ce gare su su ma wannan lambobi da kuke gani bisa ekran yan tele in namu ya kamata a kai tsaye in kana so ka suma bakinka sai ka sa kuma muna kiran ku yan kasuwa ya kamata a ce wannan shirin ya zamanto kun zo an dama da ku ku zo ku bashi kolin ku ya zamanto kun zo kasuwancin da gare ku ku kawo shi cikin shirin namu ya zamanto wannan shirin an ce an ɗauki nauyin shi tunda shiri ne da gaskiya ya ɗaukaka musamman masu kallon shi su sun san da shi wanda kuma ga yau ka fara kallon shi ya zamanto ka zunduma ciki karfe tara da rabi in ta kai muna nan tare da ku sai karfe goma da rabi kuma gaskiya muna gayyatan ku bisa kan lambobin namu in kuna kallon fifty in namu kuna ganin lambobin namu da ya kamata ku jira don ku zo a dama da ku cikin wannan shirin muna jiran kuma kuma a wayar kana hannu ma kana iya samun wannan shirin in ka shiga cikin youtube kana samun mu sha Allah ka sa tambara tv kana eh. samun mu a kai tsaye hasan kana da wani ƙari ne muke dokan masu waya to lalle ina da ƙari in sha Allah kaman ƙari wanda a gare ni shine kamar wajen hukuma kamar waɗanda suke da hannu shuni mhm. hannu da shuni mhm. kamar su taimaka mata ba su kaga. kwarai ko shi ake so yanzu mhm. in su suna nan ga taimaka mata ba su kaga yanzu mu muna samun kwanciyar hankali da da ake yi duka assalamu alaikum malam hasan muna dokan wata assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wace malama Mami salubre. Wate? Mami salubre. Masha Allah. Mami Cissé. Salubre ta ce ko? To mami. Dan tai gubaran ko. Ai mo igo gin foi izo. Ai gin foi gin bani ha mangari mamma. Agoro. Ni mamma o morino wala bare barino. Ha? Agoro. mauri to faruk hidda mana ita ba bukatan ta mauri kan wata fattuwo te da man da mauri kan ta ta. to kalatan to ma fi sheri ai gin foi gin ba ne ha ai gogi sabun sai mu da shari mu kan je sai mu da wani bisa waya amma la hasan mutane ba su bari mu dan daga assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla mm. muna da wani jalaya wa alaikum salam ta labarta ta'ala barakatuh ina kwana alhamdulillah mun gode ma Allah to ma da to kai ki ku ta a dai laida ko to ma la halan bihin lata kike a'o awo ke gani ashe ko na yi daidai da irin nawo ina da kike da miki gawa bi mi gawa ne ba rasa kai ya kai ya kuma ita halar tana arauci ko batar inda tana da abarta tun da suwa ne suna samun fasfor in dai bata da awancin ne sai ke san bar eh, aka ce ba aran mutum sai yayi sata yake sai ba a gane shi kuma ya za a yi a gane shi a ba a gane assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ko ba aro ne ah, mala hasan dokashi assalamu alaikum assalamu alaikum to ma da laban shirya ba kasan arawar arawar nan ba su iya ba waya ma ba iya rike ta ba malam hasan gaskiya sai su to wajen a koya musu a musu rike waya assalamu alaikum kuna iya kira bisa kan wannan lambobi da kuka gani a kai tsaye yau muna bisa kan muna da wani bisa an bamu da malam hasan naga kana ka faɗi muna mm. kana ga cikin wani hira ce sai muka katse ka mm. kenan muna bi da assalamu alaikum to madalla mainar koytama fatimo ka godajaw to madalla faji ifonole girgal yer sigirora lawara sigiro barwandu to madalla faji allah ta dangula goyilo mantino rino ayo ko bai banno ah ya dinno amisa wato ne amisa gor kirin ko zugo ni alkirin da wala awai za ka za ka hunga ka to abori in shakka da yaro mun muna gokan basan burse da wallahi mun gokan basan basu to ma dalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ka shi wa ga cin kihi ne to eh latanti ina so in kai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ina kwanan ku alhamdulillah wata malama malama mu zati daga ganjiwa sai To madalla muna muku lale marhaban barka da shiga cikin shirin. Barka ka dai. To madalla mi za ki wace ba'ara ce halam. Ba'adara ce. A to wa lalle ba'adara ku ba mu wasa da ba mu wasa da su ka sani ko? Aka. Aha. <laughs> To madalla ba'adara wa da wa za ki wa cikin abokan to ba san naki. Ta ta yi? To madalla adar gida. bambance mance ba abu babba cikin gusa da fatar alheri zai gare ka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ta gaba arewa ne yanzu haka ya yi kira ne kuma iya kusan tele in kun kira kuna rage cikin tele kaɗan dan aji wa assalamu alaikum alo Amin alaikum assalam. Wa rahmatullahi ta'ala barkatu wace malama? Kuna lafiya. Alhamdulillah daga ina? Daga wani gari? Bata ma san gari inda take ba. Sai an jima, sai an jima. To mun gode Allah ya saka da alheri ko mun gode Allah ya saka da alheri ban mance ba hajiya keta. Muna muku barka da watsewar taro, faffa da amaryar tashi muna muku watan alheri haka muna da jettubule. lamisi kenan tun nan sai tilaberi na shi an ce kihi na tuno da ita tunda na san yan tilaberi yan suna da kihi assalamu alaikum assalamu alaikum halo tambara to ma da la ba shi alhamdulillah wace malama a ah, mun tashi mun gode ma Allah mun gode ma Allah muna muku fatan alheri aha to madalla tati eh. malam hasan wani hira ne ta kare ma da na katse ka <laughs> ce kaman muna so kaman gwamnati mhm, mhm. ya kula da kaman harkar nan a bashi karhi kamar da mhm. lokacin nan kaga da kwai haraka abubuwa da yawa da haraka tabastaka mhm. ta ba da karhi kenan ya kamata shi ma a bashi karhi wajen nan gaskiya tunda abu ne da gaskiya al'umma suna alfahari da wannan wasan da suke yi gaskiya abu ne da ke kara dankon zumunci assalamu alaikum ana wani ana wani lafiya lafiya muna tare da wani Baki. Eh? Abdulbaki ko? To ma da laban shi sunan shi da kyawu ba. Muna sauraron ka gudun moka. Eh. Me za ka iya cewa a dangance da tabbasaka? Wane ne wa su wane ne tabbasanka? Wallahi ban shi da kyawu. Ban shi ka da kyawu. ka ji shi a ce shi a ban jiya ba baka jiya ba to ma in kun yi kira kuna iya nesa da tele ita ku in kun ce ku sa volume in tele ba mu jin abin da kuke wadi sai dai ku muna afuwa muna dokan na gaba assalamu alaikum alo tambara to madalla latanci a rawa nan kamar tamsu a ga an tashi lahiya mun lahiya alhamdulillah wani malami wani malami na iya Mata yi daga mata mai. Daga mata mai ko to muna muku lalai da haka mata mai. To ma Aha. Me za ka iya cewa dangance da babban sarari Madalla madalla mu ma godiya da ku ne. Ina jin daɗin wannan biye-biyen nasu. To madalla mu ma godiya muke yi. To gaskiya Allah ya sa cikin mizani ayyuka. mun gode Allah ya saka da alheri muna ɗaukar na gaba Abdurrauf to madalla muna da wani malami bisa waya mala hasa doke shi a doke shi assalamu alaikum barka an tashi lahiya muna lahiya dai ko wani malami to madalla ya tafi na san kredi in shi bai da yawa yanzu haka ba aran da bai da arauci ne inda ka san harka abun biffe ɗaya gare su sisi bippe da kaji an yi maka bip bip to su ne ba su son kira sai dai su yi ba su san su sa kuɗin su cikin shirye-shirye muna da wani bisa waya ne haka muna da ba'ar da ba da wuce yau sai dun na gama na gaida su tana can kolo madan iro abu assalamu alaikum alo alo an tashi lahiya alo alhamdulillah dokta ne lafiya alhamdulillah alhamdulillah wani malami alo muna sauraron ka muna jin ka muna jin ka yi magana a ah, ba shi ne ba ba kuma ne ba a ah, to madalla wani malami wala usman ne to malam asuman barka da shiga cikin shirin malam malam zandar daga ina daga zandar ko to ah, haka ne ni za ka iya cewa danganta da wasan tabbas saka eh mhm. mi za ka iya kara mana bisan shi su wani kan wasan ka a wannan abu ai ne mai a dalla na san kamar na da afsar in bare bare a ganin tsaru wata ta buga wata ta ko <laughs> eh haka ne ta bugo a a nuna gidansu ne ah, ah, ba ta ƙarshe a banwa yau to madina da maguhar ba ku mutane ta ce ba ta ƙarshe ba ka sa agarawan da suna kawai agarawa a gidanku agarawa eh? kuka iya wata da agara mana a ni dai ka ban taɓa shi ba gaskiya tun da adarawa su da arawa adarawa eh, suna mai yanku da hila yawa gaya ma hmm? ina gana yanzu ya to madala ya ce ba'adar nan ta kira a ce su ne abin da suke nan tare da suke wasa yadda ba'are da kuri ban ji ba na ce kamar adara su ne ku su ne su. yo a ba'adar su ne su waɗi na ce shi ita ba'adar ita ya kamata ta kira ta waɗi haka mu saurare manyan wa gaskiya an yi arawa su ne manyan haka ne to sun shiya bayan suwa sun shiya na ce sun shiya mu kuma yan saurare ne yan kallo sifati <laughs> da fandar yin kansu da ke da kai ake zama ne idan ai za ga duka duka gaba ɗaya aha Allah ma bare bare sun sani na gaya musu suka ce ne ka ce musu ne to madalla ya tafi mun ko gobe Allah ya saka da alheri haka ka gani yanzu wasan nan ta sa ka saka yanzu kananan mata suna zuwa amsa da kuka assalamu alaikum assalamu alaikum muna lafiya wace malama ne kuma yawo Ajiya. Assalamu alaikum Ajiya. kurhu ne ne kare kurhu ya ne nan ga kan da muku magana ah kurhu ya wato shiga ko kurhu ne ne kurhu ya ne nan ga muku magana eh ba da su ne tarakan ku hajiya ko ku ne tarakai wannan su ne ko to muna jujjina muku ka ba mu yarda mu san baya to karalan ba su yi ko kana da su za su su ma da kan kansu. A ya kuma Allah ya saka da su. Su yi kan su yi muna jiran. Su kuna jiran su kuma ya su yi ta tare su ya su su. Su kwari iya rike waya. To madalla ka gani da akwai wani in shekara ta juyo kana ga da kai kananan mata suna shiga gida gida suna yi ma manyan mata shara to duka wannan wasar tabbas saka ce ta kawo wannan uh-huh. su ma sai suka ga su ma ya kamata su yi wasa tsakanin su don a uh-huh. samu kwanciyar hankali da zaman lahiya tunda abubuwa duka sai muna da wani bisa ya Mala hassan wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah mun gode ma Allah wa malami alhamdulillah mun gode ma Allah to madalla daga haro ganda mai gidan mutane da ta mai gidan mutane da ta tsaye ne eh, to mai gidan gaba ma da ko kai ban to ko ta zuna hauka kacewa kacewa kai malam na ko ne sabon kwarai da gina gina hauka gina ta wai ko ba sai to sai gine ne gine ne ban shi ba ko da shi ko da shawara ba. <laughs> da ba ko ya shawara bai da bi a bai da hankali bai da hankali to suna da Me ya kamata su sha? Nake magwagwiri kyau. Magwagwiri ko? Kwarai kyau, wallahi wannan wanda su ina kuna mai ina da ma'ana da kyau. Masha Allah. Saboda ko ba kuni kuna waƙan mutanke hamsa garba. Haka ne, haka ne. Ake mun yan Nijar lalle. Kwarai ko? Na ji daɗi da Allah ya yi mu 'yan Nijar haka na Masha Allah, kin gani saboda ni ina da iya wasu eh, eh, wancan eh. na mutum ya mutu karfe da sanwa aha don na rinka sanwa to ka gani kuma ni mijin sanwa mijin kuma mutum wanda mutane na wala aha ba ki nan ko duk wanda ya kana ba da san taba shi ne da hawa mutu garjan ba ko ga kwaciya hawa ba <laughs> eh don ne da kuwa ni hawa ne mutane nan ne gaskiya wannan masu cin garo eh ne gidansu ne to ka gani ko ka ki nan ko har ka tabbata ai burin zanta gaba ɗaya ta ba ta babu inda ke Kwarai ku, masha Allah. Ina jin daɗin to nan shi muke ne ko can mu da duk abin da ba mu yi mu mu da yi kama da gaske. Kwarai Amma mu koma mu kuma zai guda. Kwarai haka ne. amin. Wanda sun kai kuma wannan abin na wasannin gina da eh, abin da zai tunani. kwarai ko sun yi babban tunani mhm, mhm. Allah ya saka alheri amin amin Allah ya ga dan ko mun shiga kullu don kowa saboda da ya da ba san talin ba san ma kowa ba tsakanin eh, wasu kabilun Niger kamar Larabawa mhm. da sauransu to ka gani amma daga hikimin su an kasa ashe akwai tabbata tsakanin larabawa har da gubawa to ka gani ko akwai larabawa kuma akwai gurman wasu suna dantuka da juna mhm, mhm. ka hakilin kuna yana sun zama ma Allah rijal to ba ka gani ba alhamdulillah lalle Allah ya kara ba da sun tsawon ta wannan abu amin amin shugabannin mu su cigaba da wannan abu su kara ba da wasu ya kara bin jigura a safin duk kowa zaman wasu tun haka mutumin gani kwarai ko haka duniya da gidanta tana da ba'ar gidanta ta a yi Eh, in ta zanta ala da illa kwarai ko ku barbari shi haka haka gaskiya ba ari da illa ce ko ba ari da barbari kamar ba gobe ko rai ba gobe eh, eh, balarabe yarabe da yawa ne kwarai ko da yawa kwarai alhamdulillah an gode mallah ko wani lahiya to madalla gaskiya mala mun gode mun gode da wannan karin haske da kai muna mun gode Allah ya saka da alheri tunda gaskiya Niger ita mu in kadiba gaskiya harkar al'adu kan mu yadda harakocin baya mu ce mu bar baya mu koma nasaranci a'a wannan tushen da muka tashi ciki an mun tashi mun iske su mun iske ba saka mun iske ta kenan ya kamata mu karfafa ta ya za mu yi kuma a karfafa ta kwarai kenan shi ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah wani malami malami ne ban shi ba malam abdulaziz malam abdulaziz to madalla barka da shiga cikin shirin a barka da daga shiga wani irin gudunmawa za ka bada kai ma dangance da wasan ta saka a wani ya bi kin sosai wallahi saboda kan haki to madalla kai da suwa kake wasa ruwa biyu ne ruwa biyu eh kaman kaka to wasu nan kuce ba ni da ka ne can mun dubu ne to ka gani ah, kenan kai ma kana wasa da kanka <laughs> ka gani <laughs> kai ma kana wasa da kanka haka ne <laughs> to da madalla mun gode Allah ya saka da alheri eh, amma hmm. in ka diba duk cikin kabila hmm. duk cikin kabila da na hmm. wa aka yi wasa da shi arawa ko ka gani abubuwa duka dai an yi wasa da bihillaci mhm, ni a gani nawa. Mhm, bihillaci dai kowa ne sai ya tsokane shi <laughs> shi shi mai kan doka mhm. <laughs> assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla aka ce wani ba ya tafi mm. can kasashen turai mm. ya albi ba. Mm. da kuɗi ba shi ɗasa ya hidda mata arauci ya gudu ya so na wani zana shi ai ni da na kai shi sai na gwada shi sai na shi na gwada shi na ƙara sun kwashe shi wa alaikum salam an tashi lafiya to madalla lalai mu rahun magobira wala ai kuwa ce <laughs> al'ayyukan da wace ko wake suke ko to wake suke ni asali arawa suke cin wake ina cewa su wurin suke yin doruwa assalamu muna saurare ki <laughs> Alo? assalamu alaikum to madalla sun tafi ko to hello to alaikum salamu wa salamu ta'ala salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wace malama salamu alaikum da madalla da hausa ta yanci na gaba mun tashi an tashi lafiya muna sauraron ki daga ina daga wane gari alhamdulillah ba a kina lafiya a a walla bihin lata miyatti jab ko me ake cewa miyatti walla daga ina daga ina ba ta so ta ga sunanta ta ce alhamdulillah to madalla ta yi ne a'a min kai ta e eh kan mauridi ana sa ce min mauridi min kai mu tullafa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh asiri mafi kane ma sheri dan kan ga dawar kuli yayi mata alhamdulillah ma shari mai yanga da riga ta kuna wani tambara tambara ga yatti Allah

o aymani tewo kan garango aymana gaskaray fore gaskaragonno to madalla wo kam enen ha woniman marigo hanganni se a wallahi masha allah aran kanga ten to madalla wonaagoahay kunoni genkiyase nige kan kus nigan case amma kan wa gaso nigan case aga bisomo yajinno kiminoniki ki ma chéri hay fo kala basi ba sagi ga dini ga harifin bo amalin ga gabara ni sin sin ga wanja sai gaskiya a gani gane hayo mm, ai da ba wa kan goni ga kana sai ni ga kani ma na sai ba starai ma gani ma na sai wa alaikum salam wa ta'ala barakatuh wi go ma ni sai salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala to muna sauraron ku ina alhamdulillah mun gode ina mun gode ma Allah ko bara ce halima ce daga maraɗi kayya takwara takwara ina kwana halima ce daga maraɗi to ma dalla takwara muna miki lale marhabin takwara eh muna lafiya alhamdulillah mu gode ya maraɗi ya maraɗi ta ce yanarwa ba arata to ma dalla haka ne can maraɗi muna da radio liberté malam hamisu muna gaida ga tare da iyalan naka domin gaisa da fata alheri zuwa gare ka muna da ami amicen coordinatrice ipsp e ke ma muna jinjina assalamu alaikum assalamu alaikum sun tayi sun tayi to latan ti da assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kuma kana iya magana a yake kare insha Allah da wani eh, ba'are mhm. ba'are ya tashi zai hita cikin gida mhm. aka ce wane Allah ya ce a hanya mhm. ya ce a shi da bai nan ga ta yawo inda adam nesa ba ya su dawo yanzu yanzu da <laughs> ke nan in za ka kai nesa ake maka Allah ya kiyaye a yi kiyaye shi ne na ga ya san dai bai da arauci <laughs> Allah ya kiyaye sai ce shi bai ga zuwa nesa ko kenan ko na hita shi bai san ko ina zaka dai ba ana san Allah ya kiyaye shi ya ce bai ga zuwa nesa kai ba da to na san dai da su yi to <laughs> assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lafiya mun gode ma Allah ba na hada sani dariya ban iya rike baki na a <laughs> ah, gudun moki ina kwanci ban shi ba ina kwana mun gode ma Allah mun gode ma Allah muna sauraron ki yayi a da kubu ba kana kula kwana to madalla buza ya fi shigo ko ku buza ko wani shigowa to madalla madalla halan dai ya ai iya a ai iya halshe ko <laughs> guba ba ki rika gudu guda ya tsaye to to yi kyawu ai mun fara jin kamshin turare mun gode mun gode me za ki iya cewa a bisa ka zum abin ga tabbasaka ah? me za ki iya kara a bisa kan tabbasaka to wallahi dai ke ha abin da ka tsere da ka tsaka ha da ne wallahi ka samu wallahi an yi wa tsaka wallahi Wala kun yi dokar kun yi abu mai ma'ana wallahi. Kwarai ku, kwarai ku. <laughs> Allah ta kara alheri wallahi. Amin ya Allah. Kun kawo ma'ana wallahi. Kun kawo to mun ko gode kana ga da kai wa'ansu hmm. in an yi wasa da su zuciya suna saukin tashi suna saukin tashi amma duk da shi wata ran sai kaga an faɗi maka zance sai zuciya ka ta sanyi ba da san ka saka dariya ba gaskiya zuciyar nan ta ta shi da ko da faɗi maka wani sai kai sanyi duk da to ba ka ne baka yanda kai ya da shi shi ne ya faɗi maka mhm. kana yi ɗaukan shi assalamu alaikum ya yi to madalla na san yan dafa dafa yan beruwa ne <sighs> a ire-iren masu dafa wa alaikum salam mataran ko alhamdulillah rikir koy sabir ko gam ware aran se e eh, mata gam alhamdulillah mai nir koy tama an kiya ka de diya ba to ma dalla irgo gun irgo garan fo ifo ni gine gane ba sa tarai korora ba sa tarai kan no dai kalir ko ma ton ton se irko kon da gine amin allahumma ba ba sai wai ni di nya ka fo sin tarai bi ni ko kai irko ga bugore gari masha allah irkoyma saa kosugoore gani e ballayɗin kan goono ballay pellay ballayɗin kan yanga hattaka haamayde min inima ka kwaarirmo goro abisa haamayen nga hamaynogo nga ga kallayɗin kanga zay zay hatta silwiga haamay haamayne ɓay kalla ko goɗa zay daƴe kuraga zayne ayne iga ceega iga ceega mone ayne iga cee igoga maalise ఇప్పుడు మా పల్లైది పల్లైది పైకల్లో ఆమె కోను ఎవరు కోను ఎక్కువ ఆమె సువాన యాదిన్ను ఓ నేను పల్లైది కుడి నా పోబాబుకు నేను పల్లైది పల్లైది ఒక్కగా ఆమె ఇది తో ఇనే పిలిచి కొరేమో గారా కైనకు ఇది ఇప్పుడు పల్లైను ఇప్పుడు పల్లైను ఓలా ఓ తో ఇప్పుడు నేను బాని amin ko mu kwanda sambara ajire Allahumma amin wala kan ki kan ta wa ko ma mu hayar sanna masha Allah masha Allah merci amin ir wallahi da garrawo kan te irgin fonda goymo irgin fonda goy min tay kancin dir si ba amma ke budaran din kano kayandi assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara an tashi lahiya alaikum salam na ji wani ni da su sa mana tashe tashe <laughs> to ba sai ku yi mishi tsaye <laughs> na ce biyu ku to ku gaya ni ki hankali aha iya jin ku iya jin ku ki hankali cikin cikin garin na mai in ba da kowa ya ba da yin ta kace ka da hura <laughs> eh haka ne ina jin ku to madalla haka ne haka ne suna ba ku amsa suna ki kama kai ne shi bar kurma ya kwarai ko kwarai ko haka ne shi da ba ku amsa to madalla godiya muke kwarai ko da yan ba da su ba da yan ba da yan ba da su ba da halaka ta cin musu <laughs> aka ce to ba shi kaɗai ke iya faɗi maka gaskiya suna ba ku amsa to mun ko gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka tambara Allah ya mara ta gaba Allahumma amin mun ko gode mun gode Allah ya saka da alheri to madalla muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum arawan ba su bai dai yi magana to yi magana sun baka hanya to adalla to latanti littoro da wani buzu eh para eh, kuma ka ta aure su zo su iske munan ga assalamu alaikum bar mu dauki wanga kake wadin nasu assalamu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wani ba are da mai shekara 200 da amshe aha to are mai shekara 200 da amshe to yayi ne to na nake ku dauke ni ban labari tambara <laughs> kai ne kana kenan mai ɗari biyu ba baka ji an ce ba ne ba an ce Allah ya kiyaye ya ce ba nesa zan tai ba awo cikin gida na gane an yi ɗan illa ta kai dogara ta wani kunci wallahi su kiyaye wa ah wai illa ne su kiyaye don kiran da gani ko a ah, kai dai tsaya abdurrahu da tsaye muna shi hidda muna shi ya san da mu ne muke bisa layi <laughs> to da mun gode Allah ya saka da alheri ko da minti talatin za mu karewa a hidda lambobin dai kuma karkare zancen naka malam hasan eh akwai wani buzu eh, eh rawana eh buzun ga cikin yamman ya eh bai dodo wani aiki sai sace sace mhm. sai ya ganin nan cewa bai nan ga samu yadda ya kaso eh. sai ke to zai yi balaguro eh sai ya yi bulaguro ya tafi ƙasar inda ta inda ya yi bulaguro ta mhm. ya zamna can eh. to mutanen can ma ko da ya taho ma akwai wanda ya san shi da mhm. cewa ɓarawo na eh. sai ce kai wane ka ci a yohana mun ga alhali na naka hawa mun yi maka Eh. raddi muka ce ka bar yin satan nan eh. kaɗe bari eh. ya ce wallahi bai bari ya ce mishi to yanzu akwai wani gida nan na ka gan shi sai nuna mishi ya ce inda ya baka bari nan bagurme na ka ta yi wajen shi in ka ta yi wajen shi babu abun da yake da iyaka arziki shi na yake da yake da arziki mai arziki ne sai bagurme ya hidda shi hida sai wanga gashi na nuna mishi waje sai mai ya kwanta ya yi kamar yana ga kwana eh. ya rutsa idanuwan shi mhm. bai yi kwana ba mm. sai yanzu wanga gashi nan mm. ya yi sote ya shigo ya shigo eh. ya iske mai yana kwana mai mhm. ya gan shi ya ce ya gudu mhm. to yanzu bugur mai sai yanzu ya ta ya shigo cikin ɗakin mai ga eh. ya ta ya shigo ya zo ya iske kuɗi cikin leda da yawa kuma mhm. yadda ya isko kuma ga tuwayi nan mhm. sabi gal. Eh. ga kuɗi nan jiblige mhm. shi kuma bai taho inda ya sanya bai taho inda ya sanya kaya eh. sai kawai yana so ya ɗauki abun shi sai ga musu biyu ne kuke mishi eh, zaki suna kwankwance mm. bayan cikin tsakan gida tsakan yanzu ya dauki kuɗi ya sanya ya dauki tuwahi eh. yanzu yadda ka ya hita da su shine ya kana ne yake tambayan kanshi shi yanzu ya gane su bai san inda zaina ba eh. dukan su kuma sun je sun je cikin gida sun je waye gida sai yi maya sai yanzu ya ya kada leda cikin daki sai ya mm. to ce kai gurma mm. gurma don Allah bude min hita ta Allah buɗe min ita eh. gurgurme ya eh, yayi kamar yaran kamar shi yaran ga kwarana eh ce a ah. sai da ya matsa shi ke don Allah dai kawai buɗe min don Allah eh, sami ga hanya in yi mhm. yace mishi ce a mhm. ni ban buɗe maka sai ka shiga ka ɗauka abu na ka zaka ɗauka ya ce ni daga yau daga rana mai kamar to wallahi ni na bari na bari da Allah abu ta dai gare ta <laughs> da kai zaka shiga baka iya hita eh. to madalla Allah ubangiji ya sa mu gane kun ji dai abin da ba are yayi ba are an ce Allah ya kiyaye ya ce ba nesa zan ta yi ba ai ni ma na samu ƙari gare su su ma ban barin su <laughs> to madalla kun ji dai inda hirar mu ta kasance da malam Hassan da muka gayyato kuma ya karbi gayyatar tamu mun gode mun ce muku dai wannan shirin namu abu da yake yake muna jiran kuma ku shigo kuma a zo a dama da ku da kai masu sana'a in dan kai ka dan kasuwa ne talla kake so ya kamata ka shigo cikin shirin ya zamanto wannan shirin ya zamanto an ce an ɗauki nauyin shi muna jira da gare ku lambobin wayan namu suna nan dai a gare ku kuma kuna iya tsowa nan ga tambara dan gawo da ka ce dan gawo tambara kana zamu karbaba insha ma Allah malam Hassan mun gode Allah ya saka da alheri gaskiya Allah ya gode mun gode da wannan gayyata da muka yi maka ka zo ka karba Allah ya mun gode wallahi kuma in mun san wataran da yammanci daga wata ran kuma kana zauwa ko insha Allah ka dauki alkawali na dauki alkawali insha Allah to Allah Allah ya sa kuma ka cika to latanti kafin ku abun gashi da ina da wadansu wanda kake so in gaida to ma madalla a gaggauce ina da mai gida na to ina da yaro na dai tun da tun da bare mai taba zama mai gida ne <laughs> zai da aka ce mishi ina mishi fata da kai to madalla da ya shiya eh da kuma ina da eh, ya ta zo yara da masha Allah da fatan kana kallon mu mm, dukkan su ina musu fata da kai to madalla mun gode Allah ya mm. saka da alheri malam hasan aka ce ba tun kiza tika bakin tik mun kawo karshen shirin namu da fatan wanda duka muka yi ma laifi su muna aikin gawara mun dai mun yahe ma kowa ku tarbe mu a wani shiri insha Allah rana wata yau muna zo muku da wani maudu'i mu huta lahiya a madadin wanda suka kama muna muke ce muku ma ma'assalam. Assalamu. Thank <laughs> you.